akwai yan uwanmu satin nan da musiba ta rutsa da su a Kaduna so muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai haske kaburburansu Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu idan da manufa an kai musu Allah ka isan ma 'yan uwansu ka isan mana Allah inda manufa an kai musu wannan kisa na gilla ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka isan ma ƴan uwansu ka isan mana mu ma ƴan uwansu musulmi ya Allah an ci mutuncin ƴan uwan musulmi an kashe ƴan uwan musulmi ka duba daga cikin mutanen nan da aka kashe akwai mutumin da ya ce cikin waɗanda aka kashe mai an kashe mai wajen mutum talatin da shida wannan hadarin da ya rinsa na jefa wannan bom akwai wanda wajen mutum talatin da shida ya rasa akwai wanda shi kakab gida ne an ka kashi kakab gida ne kakab gida ne ya mutu kakab gida ne babu ɗa guda wanda an ka mishi duniya su suna nan wajen wannan maulidin na fata mun fahimta kuma duk an kashe su gaba da yansu duka kai ka wannan kai wannan alhaki wa iya ɗauka ce wa iya da wannan alhaki sai wajen ubangiji ya Allah muna roƙon ka bi mana kadin mu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka bi mana kadin mu ya Allah ya Allah shugabanni waɗanda suke da zuciya ta su waiwayo talakawan su Allah ka karfafa su ya Allah duk shugaban da ba talaka ne a gaban shi ba ya Allah ka durkusan ka durkusan mana da shi ya Allah ya Allah ka durkusan mana da shi ya Allah ya Allah ka hana shi walwala ya Allah ka hana shi walwala dukiyar da yake so ya tara Allah in ya tara ta Allah ka hana shi cin ta cikin jin daɗi. Ya Allah ka hana cin ta cikin jin daɗi ya Allah. Ya Allah waɗanda duk suke wato son talaka ya mutu don su su samu dukiya don su su samu zama a duniya gindin zama a duniya ya Allah ka ci gaba da tayar musu da hankali a rayuwa ya Allah ka hana musu zaman lafiya duk abin da suke buƙace ya Allah ka hana musu Allah ka ƙara sa a sa musu ƙaimi Allah a kulle musu ƙofofi da za su samu ya Allah duk ƙofa ta samu Allah ka sa a kulle musu ita ya Allah ka aza su dama Allah ya ce haka muke yi ko mm. sai mu azzalumai akan wato junansu sai su azabtar da junansu ya Allah ka yi wanda eh, eh, menene abin eh, zalimi na ba'dhum Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka da sunayen sunayenka tsarkaka ya Allah duk wanda ba talaka a gaban shi ba duk shugaban da ba talaka a gaban shi ba ya Allah ka hana shi jin daɗin jagoranci ne ya Allah ka hana shi jin daɗin jagoranci ne ya Allah duk wanda yake gani irin wannan musiba yana ganin tunda shi ya kai ya haye ba komi bane a zo ana kidnapping na al'umma ana kwashe mutane ana karban kuɗi ana zuwa ana sace mutane dabbobi ana kaza ana kaza ya Allah shi tun da ya kai bai cancanci yanzu ya yi magana ba yana ganin ba komi ba ne ya Allah ka kille shi Ya Allah ka gundule shi. Ya Allah ka wulakanta shi. Ya Allah ka wulakanta shi. Ya Allah ka zuban mai da mutunci. Ya Allah ka zuban mai da mutunci. Ya Allah ka kaskanto shi ya fado ya zama ba kowa ba ya Allah. Ya Allah ya zama ba kowa ba ya Allah. Ya Allah in ya shigo cikin al'umma shi Allah ka sa su yi mai abin nan tofin alatsi Ya Allah ka sa su mai a ture. Ya Allah ka sa su mai a ture. Ya Allah ka sa su mai a ture. waɗanda kuma adda zuciya ta talakawa ya ubangiji muna roƙonka Allah ka shige musu gaba duk mai son ganin bayan su Allah ka tsaya musu duk mai son ganin bayan su Allah ka tsaya musu ya Allah ka yi musu jagoranci ya Allah ka yi musu jagoranci ka tabbatar da dugadugan su akan gaskiya wannan shine roƙon mu Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka kawo mana da talauci da rashi da babu ya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da arziki mai yalwa ya Allah ka ba mu arziki mai yalwa ya Allah Allah ka bamu arziki mai yalwa ya Allah ka hana mu ce yaya za mu ya Allah ka hana mu ce yaya za mu ya Allah ka hana mu za mu ya Allah ka yi mana maganin babu ya Allah ka yi mana maganin babu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da irin tamu ya Allah ka kara mana kuma ka sa ta albarka wato ta amfane mu ya Allah matatun Allah ka gafarta musu ya Allah matattun mu Allah ka gafarta musu mu da muke da rayuwa Allah ka kyautata karshen mu ya Allah ka sa karshen mu yafi farkon mu kyawu ya Allah ka sa karshen mu yafi farkon mu kyawu ya Allah ka sa karshen mu yafi farkon mu kyawu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh